A wannan bidiyon yan zan nuna mana hanya mai sauki da za ku bi ku goge duk mutumin da kuke so. Kamar yadda kuke kallo a nan ga mutane da yawa zan iya goge wannan zan iya goge wannan cikin wannan application din misali kamar haka. Yanzu misali bana so wannan ya fito min cikin bidiyon kai tsaye zan danna shi haka kai tsaye zan yi removing din shi kamar haka. Yanzu kun ga haka yayi min removing din shi zan iya ɗaukar wannan ma na ce na removing din shi. Wannan ma haka. za ku yi amfani da wannan hanyar domin ku cire duk wani mutumi da ba so ya fito a cikin foton ku bayan kun ɗau foton da shi domin ganin cikakkiyar wannan hanyar biyu na cikin wannan bidiyon assalamu alaikum wa warahmatullahi wa barkamu da warhaka sannan mu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan sabon bidiyon ne ku Hamza Salisu application mu ne yau application ne da zai burge mutane da dama domin zai baku damar cire duk wani abu da ya fito a fotonku wanda ba kwa son sa musamman ma idan kun yi foto da mutane da yawa kuma a cikin mutanen akwai wanda ya yi wani abu wanda bai dace ba ko kuma wani wanda ya yi wani abu wanda ya lallata foton don haka za ka yi amfani da wannan application ɗin ta hanya mai sauƙi gurin cire duk wanda kake so ka cire a cikin fotonku misali idan kun yi foto da mutane da yawa sai wani ya yi wani abu kamar yadda na faɗa wanda abin bai dace ba za ka iya cire shi ta hanya mai sauki ta amfani da wannan application din kuma wannan application din ba shi da nauyi kwata-kwata a cikin 'yan sakanni zaka je ka dauko shi da haka amma kafin na nuna mana yadda zaka dauko wannan application din da yadda zaka yi amfani da shi cikin sauki kar ka manta dan uwa ka danna wannan bidiyon namu alamar like sannan kai share domin yan uwanka da yawa su gani su ma su dauko wannan application din domin su yi amfani da shi sannan kar ka manta ka danna wannan page namu alamar like ko kuma kai following ko kai subscribing ta yadda da mun dora samun bidiyo kai tsaye za a sanar da kai a ce mubaraki sun dora sabon bidiyo da haka yanzu mu je nuna mana yadda zaka dauko wannan application din da yadda zaka yi amfani da shi ta hanya mai sauki yanda zaka dauko wannan application din idan kana kallon bidiyon ma YouTube hanya ce mai matukar sauki kai tsaye zaka ka danna kan sunan wannan bidiyon bayan ka danna za a ce ma wannan shine link din application din kai tsaye sai ka danna shi bayan ka danna shi zai kawo maka wani shafi wanda aka bayani akan wannan application din da yaran Hausa kai tsaye zaka jawo shi kasa zaka iya karantawa za kuma ka iya jawowa kasa nan kamar yadda kuke kallo inda aka ta da nan kana dannawa zai fara maka installing din wannan application bayan ka dauko ko dan wakar ka manta ka danna wannan bidiyon alhamdulillah lakin sannan ka yi subscribing ta yadda ka mun dora samun bidiyo kai tsaye za a sanar da bayan ka dauko wannan application din dan wa zai zo maka akan waya kamar yadda kuke kallo wannan shine application din kai tsaye zaka danna shi bayan ka danna shi zai kawo maka wannan fuskar wannan zaka ga application ne mai matukar sauki ba wani danna danna ba wasu abubuwa kai tsaye zai kawo maka nan da ka kawo maka nan zaka iya danna nan gurin da aka rubuta try it ko kuma ka danna nan wajen add photo yanzu zaka iya gwadawa domin ka gwada yadda wannan application din yake aiki kamar yadda kuke kallo gashi a cikin ruwa ne nan ga mutane da yawa kai tsaye zaka iya shafe su ka mai da iya foton da kake so shi kadai misali ba tare da mutanen ba da haka dai tsana gwada mana domin na tabbatar muku abin da nake faɗa kai tsaye zaka zo ka danna bayan ka danna misali nan da aka rubuta add photo haka danna zaka ce wannan photo camera misali a fotunan ka da suke a cikin gallery ɗinka kai tsaye zaka danna bayan ka danna yanzu tsana gwada mana yanzu misali wannan fotunan mu ne da muka yi mutane da yawa kai tsaye kamar yadda kuke kallo wannan foto ne fotunan mu ne da muka kai da yawa kai tsaye misali zan iya zaɓen mutum ɗaya na ce wannan bana so na gansa a foton kai tsaye zan goge shi misali kamar da kuke kallo zaka zo ka nan kamar da kuke kallo gurin kamar da kuke kallo ba bayan ka danna shi zai yi sacin zai gane maka dukan mutane da suke gurin domin ya cire maka duk wanda baka so ya kasance a cikin foton da haka tsaku gani yanzu haka yanzu wannan application din ya ware mana kowa yanzu misali na ce wannan ne bana na so misali wannan kamar yadda kuke kallo sai na danna shaka bayan na danna shi kawai sai na zo danna nan brush kamar yadda kuke kallo ko kuma danna nan misali remove remove zaka danna bayan ka danna remove yanzu kun ga ya cire min shi kwata kwata babu shi a gurin yanzu misali na kana dannawa haka na ce wani nake so a cire min kai tsaye misali yanzu wannan na tsakiyar nake so a cire min kamar yadda kuke kallo kun ga na danna shi kada sai na zo danna remove kun ga yanzu haka ya cire min shi cikin sauki da kwanciyar hankali misali a cikin wannan foton ma akwai wanda baka so kai tsaye misali yanzu na ce wannan na tsakiyar ne bana so kai tsaye sai na danna shi bayan na danna shi kai tsaye sai na don danna remove kamar yadda kuke kallo a cikin foto guda daya duk an cire mana mutanen da ba ma kai tsaye idan duk bana so iya haka nake son foton ko kuma yanzu misali na ce wannan ma bana son shi kamar yadda kuke kallo na danna shaka ko sai na zo danna remove kun ga yanzu haka hoton yanzu a ce irin da wani sabon style aka yi shi ga waɗannan mutanen amma wancan babu su kai zai da ka tashi kawai sai ka zo ka danna nan save kamar yadda kuke kallo yanzu za ka yi save din wannan application da amma zai kawo maka talla kawai sai mu danna nan class to yanzu kun ga haka ga image din namu za mu iya cewa mu canza wani kamar yadda kuke kallo yanzu misali yanzu na canza mana hoto misali na danna nan na zo na danna nan a kowane irin hoto ne za ka iya ɗauka misali yanzu kamar yadda kuke kallo ga wannan ma misali za ka iya ɗauko shi ka cire iya mutanen da baka so za mu gwada nan ma kamar da kuke kallo yanzu misali na ce wannan ne bana so kai tsaye zan goge shi cikin sauki da kwanciyar hankali misali yanzu wannan ma na ce bana so kai tsaye zan goge shi kamar yadda kuke kallo a cikin sauƙi cikin 'yan sakanni za ka cire duk abin da baka so musamman ma idan kuna tare da mutane da yawa baka so ka ga wani a cikin foton ko kuma wani abu wani a cikin foton yayi wani abu wanda bai dace ba kai tsaye za ka goge cikin sauƙi da kwanciyar hankali idan kuma foton naka bai shafi irin mutane da yawa ba wani abin kake so ka goge a cikin foton naka kai tsaye za ka iya zuwa misali ka zaɓi foto wanda akwai mutane da yawa misali yanzu haka na gwada da foton motar nan kamar yadda kuke kallo ga ta nan yanzu motar ta zo nan sai na zo nan nan buzur brush kamar yadda kuke kallo sai na zo nan nan misali dan jatin ce ba na so haka kamar yadda kuke kallo na danna ta kai zai sai na zo danna nan misali remove haka kamar yadda kuke kallo hoton zai fita misali duk da ba za ku gane sosai ba amma dai duk misali yanzu kaga haka danjar ta fita an yaga yanzu kamar ba danjar za mu iya zuwa misali yanzu na zo danna nan na ce wannan abin ne ba na so kamar yadda kuke kallo kai tsaye zan danna haka remove ina danna remove zai fita a cikin motar nan kamar ba a kirkire shi ba a cikin mota da haka duk abin da baka so a cikin foto wani application din zai taimaka maka gurin goge shi kamar da gurin kamar babu shi a cikin wannan application din da haka wannan application ne karami kuma wanda zai taimaka maka sosai cikin 'yan sakanni zaka dauko shi tunda ba shi da nauyi kwata-kwata Ok yanwa kamar yadda ku gani a nan bidiyon namu zai da saya idan wannan bidiyon ya bude ku kar ku manta ku danna mai alamar lakin sannan ku share domin yan uwanku da yawa su gani su masu amfana da nake ce mana wassalamu alaikum